To Saniya kada Tatta'ar Raza Mushtaɓi Atil Bashir yanzu. Zamantakewan 'yan adana na iya yin karo. Likiti ma'alatin ƙaddare-ƙaddare ziyarar shi adadin nisa'i, da duwan yawan mata a ana adadin rijali. To kuma ya aure ɗaya sauran matan ya zaʻa yi masu. a ƙone su da an ne ƙaramin aikinsa ne ko a yi bi tsofaffi a ƙone ko ‘yan yara yara za a haifa a yi ta kashewa har sai an sama masu mazaje tukuna to yi sa duk tsarin ɗan adam yake da ƙasashe da in ka ce ɗaya za a aura to sauran fa kuma su mutane dama ka dubi mata inda a ba inda a duniya ne sun fi maza yawa a addini ne suke kaɗan yanzu ku dubi bayan ku za ka iya ƙirga su amma ko duk da watsi nan da aka yi sai ka yi da gaske za ka iya ƙirgawa mun ta ma ashirin wake maganan mun fi ashirin gabana nan kawai na haka kawai na haka mun ta sama talatin eh, eh? talatin da wani abu sannan sun ka dubi mata tsaka fila da fila aishe su amma ka bari da yamma karatun sana'a tun da ba na Allah dai ba certificate ake nema a ƙara daraja a ƙara kima a ƙara farashi To waje mazan sahu goma, wannan na ja bakwai, mata ku sun ta sama ashirin. Ninki nawa? Kusan uku. To sannan akwai kusan ɗaya bisa uku a waje suna haila. wato kusan dai da a ce abun za a raba su a rijiyoyi ba maganar yarinya ba maganar tsohuwa a raba kuwa sai a samu hudu sai kuwa maza mata sun fi maza yawa cewa ake a kasuwa wai ninki ne biji ya kama da mutum mu ma wannan certificate din ne ya kawo su ai ba addini ya kawo su ba certificate ne ya kawo su wayannan ne addini ya kawo su masu zuwa tsakanin magarba da da su ne wanda addini ya kawo su amma wancan ya zaya mutu ya zauna babu takardar nan wata rana aiki zai kawo wata rana za a ce kaza sai a ce kawo kwanda zai mutum ya yi ko da ba zai aikin ba to in ka je boko ba sani ba a jami'a mata suka fi yawa ko mata <laughs> sun fi yawa sun ninka ku ninkin barinki to to sannan kuma akwai wasu a gida har yanzu to don haka nan idan aka ce ɗaya za a aura wannan tsari ba fasaha a cikinsa kwata-kwata tunani babu tunani a ciki tunanin musulunci shine tunani a aure su don a taimake su rayuwa eh? kwasa matan ɗin. To, su ne kawai suke kwasan. A ina? Oh, to, to, to, ah, maza suna yi. Subhanallah. tun da sana'ansu ne sun kama sun riƙe sana'arsu gam wani bai zai yi wa musu ba don da ba Allah suke nufi ba don Allah ka suna kwata-kwata neman kuɗi ne sai dai a ce an yi saboda ainihin abin nan ina nake baya yi ku tana yi kaman kaɗan-kaɗan eh to ina na ina nake a ah, na wuce sani tun yaushe yawwa al'amru alladhi yufdi ila ibqa'i qismi min an-nisa'i lamari ne zai kai a bar wani mata awani ta marasa mazaje au aramila wala yajidina man yatazawwajuhunna min ar-rijali ba za su samu masu aurensu ba daga mazaje tun da kowanne ne ta zai aura. Likillati a adadihim saboda ƙarancin yawan maza ana adadiyan a adadin disa'i. وقد حصل هذا كثيرا في أعقاب الحروب ولا نعلم فيما سبق ومصنف أبن إجابات في التاريخ أن Mm, an da adadin rijali a cikin tarihin duniya an taɓa samun lokacin da maza suka yi yawa sama da mata ala adadin nisa'i mu dai ba mu sun tarihi ya kama na a shekara kaza an samu maza sun fi yawa daga mata mata sun dinga annoba fal hikimatu tastada'i i'ta'u hukm hukumar ibahati ma hikima kanta ta zartar da hukuncin halaccin yin aure sama da ɗaya don a taimake su mu'adawa bi al'adali bainar zaujati wa damanu na kamila salisan ta tata'arradu maratu limaradi mace takan yi karo da ciwo la tastati'u ma'ahu al bil wada'ifi az-zawjiyya ba za ta iya tsayawa da aikace-aikacen miji ba auratayya ba wata kono mujarradu abawun ala sauti kawai ta waye gari nauyi ne akan miji aw kada yafqidu rajulu mashaa'ir al-mayl jinsi mutum kan samu rashin karkata zuwa ga auren ila zujatihi saboda kawai wani abu ya shiga tsakani wa fi kullin min hataini halataini يكون الزوج أمام حلين إما أن يطلق للزوجة غير زوجته غي إي إما ليتزوج يسكي دنيا أو روتا وإما أن يعدد كودي لا يكارا والتعدد خير للمرأة أدد أو رياتي الهيري كما من طلاقها نجي قولي لوكا تند هذا فمصان صاغا جيتو بلا او اهون على نفسها على ان لها ما ان تختار العلاقه تذات سكين عن غير المخالاة اذا لم تصبر على ان تشاركها غيرها في زوجها جائزه ايه aw awanu ai ban ga wurin bane wa imma an yu'addi adi ko dai ya aura da yawa don shi fi sauki gare ta shi na yi ta shi na ka ce lil mar'ati min talaqiha aw awanu kuma fi sauki a kanta nafsiha Ah, a ƙara mata kishiya ko wanda fi wannan sauƙi